Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 25 ga watan Yuli na shekarar 2018. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. An kashe akalla mutane 31 a kan kanin wasu 40 kuma suka jikata a wata fashewa a rukunan zaɓe a yammacin Pakistan. sannan kafofin yada labarai a nan amurka ta cable news ta sun buga wato wani faifai a jiya talata wanda a ciki aka ji shugaba donald trump da daɗaɗɗen lauyansa suna tattaunawa a kan yiwuwar biyar wata mai tallan sutura kuɗi kan batun trump ya taɓa amfani da ita sai kuma batun haraji wanda shine kan gaba a tattaunawa ta yau laraba da shugaban amurka donald trump zai yi da shugaban kungiyar tarayyar turai da ake kira jean claude janka a cikin shirin namun na yau za ku ji cewa najeriya da niger sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta shimfiɗa bututun mai tsakanin ƙasashen biyu Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa yana sa ran nan ba da jimawa ba za a samu irin wannan gurɓataccen mai a waɗansu yankuna da ke arewacin Najeriya har ma da kasar Chadi. Musamman yankin na na Gongola Basin da Sokoto Basin da Bida Basin da kuma Benue Sawa. Sai kuma ra'ayin jama'a akan canza shekar da 'yan siyasar Najeriya suke ta yi. abin da ya faru wajen sauya sheka da ainihin da rabi musa kwankwasai da magoya bayansa laifin wane ne bayan haka za ku ji shirin himma wanda ladan ibrahim a yawa ya shirya ya kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya ko kiri An kashe akalla mutane 31 kanin wasu 40 suka jikata a wata fashewa a rumfan zaɓe a kudu maso yammacin Pakistan a yau Laraba bayan wasu sa'o'i da fara kada kuri'a a zaɓen wakilan majalisar dokoki. Wani babban jami'in 'yan sanda ya faɗa wa muryar Amurka cewa ɗan kunar baƙin wake ya kai wa taron jama'a ne hari wanda suke a rumfar zaɓen akwai ta a kan babur waɗanda harin ya shafa sun haɗa ne da masu wuka da ƙuri'a da 'yan sanda da kuma wakilan siyasa wani da ya kada ƙuri'arsa a rumfar zaben kuma ya shaidi al'amarin da ake kira akbar khan ya ce ya ce na kada kuri'a na a rumfar zaben ina jin gajiya a jikina sai na koma shago na samu wani abin sha mai sanyi bayan haka na kasa na fita a gaban shago to sai na kasa tafiya yayin da wannan fashewar ta tashi kungiyar isis mai tsaurin ra'ayin islama ta ɗauki alhakin kai wannan hali a yau laraba a garin kwaita babban birnin gunduman balochistan inda aka taɓa kashe mutane 149 a wurin wani gangamin taron siyasa a watan da ya gabata zaben na yau laraba shine na cikin uku kacal da pakistan za ta canza gwamnati cikin zaman lafiya kafofin yada labarai a amurka sun buga wani faifai a jiya talata wanda a cikin faifan aka ji shugaban amurka donald trump da daddaɗin lauyansa michael cohen suna tattaunawa akan yiwuwar biyan wata mai tallan sutura akan batun trump ya taba amfani da ita cohen ne ya ɗauki wannan hirarsu a asirce a cikin watan satumban shekarar 2016 yayin da trump ke takarar neman shugabancin ƙasa lauyan cohen lani davis shine ya bai wa ma'aikatar labarai ta talbijin ta cnn wannan faifan trump ya sha musunta wannan batun na mai yi wa kamfanin playboy talla karen mcdougal wacce wato ta sai da labarinta ga wani kamfanin buga jarida american media a kan dala 150 sai dai babu wani labari akan buga da aka buga game da su. a cikin takaitacciyar murya da aka ɗauka an ji kohin na faɗin muna bukatar mu buɗe wani kamfani da zamu tura duk wasu bayanai game da abokinmu david wato akwai yiwuwar yana nufin abokin trump kuma shugaban ma'aikatar ta buga labarai da ake kira american media da ake kiran shi david peka a cikin watan afrilu hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta kai samami a ofishin kohin inda ta kwace faye-faye da dama wanda aka aike su ga lauyoyin tarayya Trump dai ya bayyana rashin jin daɗinsa a kan binciken da ake yi wa kohin. Batun haraji a kan shi ne kan gaba a tattaunawa da shugaban Amurka Donald Trump dai zai yi da shugaban zantarwar ƙungiyar tarayyar Turai da ake kiransa Jean-Claude Janka a yau Laraba. Janka shi ne wato ya shigo nan washington ne da tunanin cewa kungiyar tarayyar turai za ta kauce wa cinikin da ake fama ko kuma rikicin da ake fama da na cinikayya wanda za ta yi kokarin fahimtar da trump ya janye haraji masu tsauri da yake niyyar dora wa motocin turai wannan harajin motocin zai addabi masana'antar kira motoci a kasar jamus wadda ke samun haɓaka sai kuma wato batun haraji na wanda trump ya riga ya dora wa dalma da karafai amma kafin ganawar su trump ya ce yana kyauta zaton bangarorin biyu za su cimma wata yarjejeniya biyu bayan barazanar da shugaban na amurka ya yi cewa zai karin haraji akan abokan cinikayyar amurka da safiyan jiya talata shugaban amurkan ya ce haraji abu ne mai muhimmanci kuma yana barazanar zai yi karin haraji akan abokan kasuwancin kasar hukumar zartarwar kungiyar tarayyar turai ta mayar da martani akan harajin da amurka ta dora akan kayanta amma kuma harajin da za a dora akan motocin turan zai sa turai ta sake daukan sabbin matakai ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akalla mutane goma sha tara ne aka tabbatar da sun mutu sanadiyar gocewar dam a kudancin laos wanda ya sanadiyan rasa matsugunan dubban mutane yayin da ɗaruruwa kuma suka ɓace matasar ruwan nan ta zipian zinam noi ta goce ne a larjin apato a ranar litani da yamma wadda ta kurarar da ruwa mai yawan kimani mai yawan gaske wanda ya malala a duk yankin kuma ya tafi da ɗaruruwan gidaje ya haddasa rasa matsugudan ɗaruruwan mutane shugaban ƙasar koriya ta kudu mun ya ba da umarnin tura tawagar agajin gaggawa domin taimakawa al'ummar yankin ana gina madatsar ruwan ta zipiyan ne a kan kuɗi kimanin dala miliyan 100 wanda ake kyautar zaton za a kammala a shekara mai zuwa wasu mahara sun kai hare-haren ƙunar bakin wake waɗanda a wasu wurare a yau laraba a kudancin syria kuma suka kashe akalla mutane 38 maharan sun tarwatsa kansu a kusa da wata kasuwa da kuma wurin shakatawa da ake samun cunkoson jama'a a birnin suida cibiyar sa ido akan harkokin siriya da ke zaune a birtaniya ta ba da labarin tashi hankalin a ƙauyukan da ke kusa da tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnati da kuma 'yan ƙungiyar isis ƙungiyar isis da ta rasa galibin yanki da ke ƙarƙashinta a lokutan baya a nan ƙasar ta siriya da kuma makwabciya iraq sai dai har yanzu tana riƙe da waɗansu sassa a gabashi da kuma kudancin siriya. way Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. bar mu fara rahoton namu daga Najeriya inda Najeriya da Nijar suka rattaba hannu a wata yarjejeniya domin bunƙasa danƙon zumunci da inganta harkokin tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. a kokarin da kasar najeriya da jamhuriyar nijar suke yi na ƙara danƙon zumunci da kuma bunƙasa mu'amala ta kasuwanci tsakanin ƙasashen guda biyu shugaba muhammadu buhari na najeriya da takwaransa na ƙasar nijar muhammad isufu sun saka wata yarjejeniya hannu a abuja wadda za ta kai ga shigowa da ɗanyen mai daga jamhuriyar nijar sannan a tace shi a najeriya wannan babban aiki na kafa matatan mai wanda za a yi a garin mashi da ke jihar katsina zai samar wa dubban al'umman najeriya ayyukan yi da ma ƙasar nijar ganin irin yawan kudaden da za a kashe da kuma muhimmancin kasuwancin man fetur wanda zai bazu a duk sassa na najeriya a dai lokacin da matatar mai za ta tallafa wa sauran matatu mai na najeriya samar da mai a najeriya wanda ake ganin yana da muhimmancin gaske wurin samar da ayyukan yi da bunƙasa mu'amala da kuma kasuwanci tsakanin ƙasashen guda biyu a gurin rattaba hannun shugaba muhammadu buhari ya bayyana cewar yana sa ran nan ba da jimawa ba za a samu irin wannan gurbataccen mai a wadansu yankuna da ke arewacin najeriya har ma da kasar chadi musamman yankin nan na gongola basin da sokoto basin da bida basin da kuma benue sara yankunan da dama ake ta magana cewa akwai gurbataccen mai mai yawan gaske da kuma zai kawo albarka a najeriya malam ibrahim zakari talba shine shugaban kamfanin black oil energy kamfanin da ya tattara kwararru da masana daga kasashen ƙetare wurin saka jari wanda zai kai wannan zunzurutun kuɗi da ya haura miliyan dubu ɗari bakwai domin tabbatar wannan babban matatar ta fara aiki tsakanin shekara uku zuwa biyar bayan an gama dukkan bincike-bincike da ake bukatar a yi. Eh to muna jira yanzu ka san abin yanzu an riga an yi sanin da Nijar an ba mu izinin sayan mai daga Nijar kenan abin da aka yau. To amma kwamiti guda biyu da shugaban kasashe guda biyu suka yi technical committee da steering committee su aikin su dama su duba su mana feasibility study wanda shi wannan dole dama su an yi wata uku hudu kamar a gama shi saboda ana yi cikin eh, damana da kuma cikin eh, zafi zance. ce. so ana gama wannan Allah ya da suna ba mu wannan takaddun mu za mu shiga aiki muna sa rai da yin Allah da cikin January February Allah ya da an fara aiki yana refinery da minimum yana dauka kamar shekara uku to mun ɗauka mun ba kanmu shekara uku zuwa biyar in Allah ya soya da idan komai ya tafi daidai mun riga mun samu kuɗin mu kamun mu zo nan dan da ba mu samu kuɗin mu ba shugaban kasashe biyu nan ba za su saurare mu ba sai turani ne za su sa kudinsu da komai kuma gwamnatin jihar katsina ta bamu fili shi kuwa malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya kara haske ne dangane da muhimmancin da wannan matatar mai za ta yi ga al'ummar najeriya musamman yankin jihar katsina inda nan ne za a kafa ta su allah ya ba su gurbataccen man fetur za a kafa bututu da zai zo daga ta so ya shigo cikin wato kan iyaka gari da ke kan iyaka a nan Nijar a Najeriya cikin jihar Katsina da ake fatan cewa za a kafa matatar man fetur. A tace shi Najeriya kasuwa ce gagaruma babba da take da buƙatar tattacen man fetur da siyo shi mamaki a ƙasashen waje. Ta yau gashi Allah ya kawo shi wajen makotanmu shine makasudin wannan yarjejeniya da aka saka. to kamar menene amfanin kafa irin wannan matatar a daidai lokacin da ita kanta najeriya ke da irin wayannan matatun a sassa daban-daban na cikin ƙasar najeriya ita kanta eto eh su waɗancan da aka yi eh, shekara nawa yanzu ake magana wannan fa mataca ce sabuwa kuma kar ka manta cewa yau sha'anin tace man fetur da duk ma wani abu da ya shafi harkoki na sarrafa abubuwa na na technology. Malam Garba Shehu ke nan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da na da shi bayan da aka kammala sanya hannu tsakanin Najeriya da Nijar wurin kafa wannan matatar mai da za ta fara aiki a jihar Katsina. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk, to har yanzu muna Najeriya inda kwana ɗaya bayan ficewar wasu 'yan jam'iyyar APC zuwa PDP da wasu 'yan majalisun tarayyar Najeriya suka yi, magoya baya sun fara tsokaci game da sauya shekar da 'yan siyasan suka yi. Ga wakilinmu Babangida Jibril da ƙarin bayani daga Legas. a yayin da jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya ke ci gaba da murna da kuma shagali bisa sauya sheka da wasu 'yan majalisar dattijai da na wakilai suka yi zuwa jam'iyyar ta pdp mai adawa daga jam'iyyar apc mai mulki rashin komawan 'ya'yan jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp daga yankin kudu maso yammacin najeriya ya kara nuna alamun cewa lallai jam'iyyar ta pdp ba ta da karbuwa a yankin kudu maso yammacin najeriya yankin da 'yan kabilan yarbawa suka fi yawa wayanda kuma ake ganin suna goyon bayan jam'iyyar apc sama da ƙasa daga cikin 'yan majalisun tarayya na dattijai da na wakilai da suka fice daga jam'iyyar apc dai a yankin kudu maso yammacin najeriya akasarinsu sun koma jam'iyyar adc ne jam'iyyar kuma da ake ganin tana samun goyon bayan tsohon shugaban najeriya dr olusegun obasanjo wanda ya kuduri aniyar ganin kawo Karshen mulkin Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Da ya zaga dai ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijai daga jihar Oyo, Sanata Adesoji Akambi ya musanta rahotannin da aka bayar cewa yana ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattijan jam'iyyar APC da suka koma jam'iyyar PDP. A wata sanarwa da fitar Sanata Akambi ya bayyana cewa yana cikin jam'iyyar APC da ramdakan. To koya su ma magoya magoya bayan jam'iyyar apc ko shugaba muhammadu buhari ke ganin ficewan da 'ya'yan jam'iyyar ta apc suka yi zuwa jam'iyyar pdp tare abinda wasan wasansu ke cewa mai magana alhaji abubakar muhammad na baban yawa fita waɗannan mutane daga jam'iyyar apc abu ne wanda mu 'yan jam'iyya ba za mu ji daɗi ba amma tunda su ba alheri ba ne ga shugaban ƙasa shugaban ƙasa yana so gyara ƙasar nan domin talaka ya ji daɗi shugaban ƙasa yana so ya ga tsaro ya inganta domin talaka ya samu ko ina da zai je a najeriya amma waɗannan mutane wanda dama can su har yanzu suna nan suna ganin cewa shugaban ƙasa ya hana su sukuni wanda inda suke badakala ubangiji zai taimaki malam muhammadu buhari a kasar nan domin gyara kasar nan sunana ismail yakini a tabbas wannan fitawan su wayannan yan majalisa na apc zuwa pdp ba wata alkhairi dama da za ta kawo tun asali suna da wannan manufan na komawa can gidansu na da kamar da kowa da talakawa suka sani kuma zaben da aka yi an zabe su ne bisa ga fitowan buhari a lokacin ba wai sun cancanta ba ne amma zuwansu lokacin nan sun zo ne tattare da matsalolin da mutane suka tarar da pdp ta sa najeriya a ciki suna ganin cewa ko a kawar da su to sanadiyan da ya kawo su kenan kuma mu talakawa ko a jikinmu ba mu ji komai game da fitawansu ba musamman ma fitawan su alkhairi ne ta kawo mana suna sunana alhaji adan shu'aibu dan sudu abin da ya faru wajen sauya sheka da ainihin da rabi musa kwankwasai da magoya bayansa laifin wane ne na farko laifin ita gwamnatin tarayya ne laifin jam'iyyar apc ne sannan matsayin shugaban kasa muhammadu Bari shugaba ne ba za mu ce ya yi laifi ba to amma akwai laifin mutanen da suke ba su shawara musamman akan harkokin siyasa na farko dai mun san waye dr rabi musa kwankwaso kuma mun san dr rabi musa kwankwaso asalinsa dan pdp ne da haka bai kamata a ce an ci yaƙi ba kuma a bar ainihin jigon yaƙin da ainihin kuturun bawa haka kuma dabara da yanzu ta rage ga ainihin mai shiga rijiya na haka waɗannan abubuwa da suka faru um, abu ne wanda zai kawo ita wannan jam'iyya gagarumin shi baya kuma ta sami gibi mai yawa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda 'yan majalisun da suka sauya sheka za su iya cin zaɓe ba tare da samun goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba wanda masu kada ƙuri'a suka ce dama sun zaɓe su ne domin shi. Babin ya murya Amurka daga Legas. madalla a gaida baban gida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu yanzu na cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ko ya karɓi bakuncin wani ɗan Najeriya ne daga jihar Bauchin Najeriya. Kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. Sani Sale daga Bauchi. To, to, Sani Sale ya zo nan Amerika. Wani sani sale ya zo, na zo nan kasan mun zo makaranta a rayuwa da yadda take da tun 1983 muke muka zo na je hutu gida na dawo rayuwa ta ci gaba da canjawa iri-iri har muka fahimci abubuwa da dama waɗanda yake yadda rayuwar ƙasan take yadda rayuwar duniya take ko da ka ce ka je gida ka dawo to wani aiki sani sale ke yi tun daga wannan lokacin ko yaka yi ne ya wannan ya canza ba mu labarin ayyukan da kai ta yi har daga wannan lokacin kawai yanzu bayan an kammala karatu a bayan an kammala karatu akwai ayyuka da dama ka taba wannan ka taba wannan ka yi sha'awan wannan ka yi sha'awan wancan <clears throat> ka ci gaba da wannan ka ci gaba da wancan so har allah ya sa dai mutane suka tsaya a wani wanda yake ya shiga rai mutum kuma ya ga cewa ya yi sha'awansa kuma aiki ne wanda yake ko gida shi kanshi zai zai so gabatar da shi wani aiki kenan aikin koyarwa aikin saye da sayarwa aiki na abubuwa da cewa za ka saya ka sayar ka samu mutane cewa ana da bukata kama mutane oda ka kawo musu da sauransu eh, kamar me a nan koko a gida najeriya kan aika musu koko nan ake oda nan kuma kake kai musu a gida da nan din ma akan samu kaɗan a nan amma a gida akan fi samu to sani sali an kammala karatun ne tukuna kafin a fara waɗannan abubuwan an kammala karatu su ne kuma aka ci gaba da rayuwa tun daga lokacin da ka zauna haka kawo wannan lokacin menene ya burge ka ya baka sha'awa ka ci gaba da zama haka kawo wannan lokacin yanci yanci zai baka yanci zai nuna maka ga abin da za ka yi ga abin da kake so ka yi ga abin da za ka yi ka zaɓa da kanka so ya taimaka kwarai da gaske jama'a za ka ga abin da mutane suke so su yi da abin da mutane za su yi abin da kake so ka yi ka ci gaba da yi ba tare da ka samu matsala ba yana cikin abin da ya burge kake kenan ka ci gaba da zamanin kwarai da yanci an ba mutane yanci za su duba su ga abin da za su iya yi su ci gaba da rayuwa daga lokacin da ka zo kawo yanzu akwai irin ko ka aiki ko baka yi aiki ba za ka samu kuɗi ka samu abinci saɓanin abin da ke nan a halin yanzu da muka sani? A da abin ya juma da cewa don dole ne ka yi dole ne ka samu abin yi dole ka yi aiki ka samu abin da za ka ci da wajen kwana gida dole ne ka nemi gida dole ka nemi kuɗin da za ka ci abinci da ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba rayuwa ba ta yiwuwa a nan kasan ba ka da aikin yi dole ne ko asibiti ko menene zai iya tasowa dole ne ka kasance cewa kana da hanyar kwabon shigowa kana zuwa kana aiki watan kana nun tun can dama haka tsarin yake tun dama haka tsarin yake tsarin haka yake bai ba kowa kyautan mutum ya kasance cewa a'a zan wanke goma tsoma biyar ba a'a ba zai yiwu ba dan baya cikin ka'idar abin rayuwa To ya batun samun aiki yake musamman a wancan lokacin da kuka zo da kuma wannan lokacin ko ku har yanzu duk iri ɗaya ne aiki bai da wahala. aiki yana da wahala kwarai da gaske ya dangana aikin da kake da sha'awa kuma in ka bincika ka samu inda yake amma kan yana da matsala kwarai da gaske sai dai kuma ɗan adam baya ba zai gaza ba haka zai ci gaba da ƙoƙarin nema ya nema wannan ya ji labari wancan ya ji labari wannan ya gaya ma wannan har a samu abin da aka samu amma aiki kan kwarai da gaske yana da wahalar samu akan samu alhamdulillah ci gaba da rayuwa to eh, sani lokacin da kuka zo ya maganar samun takardar zaman ƙasa yake Uh, maganan samun takardar zaman ƙasa a lokacin ba mu bincika ba a hankalinmu yana nesa ba mu bincika shi da kwarai da gaske da ya kamata ba hankalinmu yana wani gurin sai daga baya ne hankalinmu ya fahimci abin amma dokokin kamar da ka sani haka suke sai dai lokaci sarki goma zamani goma yakan canja so a yadda hausawa suka ce sarki goma zamani goma abubuwan sukan dan canja sukan samu canji kamar yanzu matsalar samun waɗannan abubuwa yana da wahala kwarai da gaske to malam sani sali dakata nan domin ko lokaci ya daga mun hannu masu ware a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin bakon namu sani sale da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah busa shi take riga yanzu fulani. Riga da busa shi take riga ji fulani. Riga babu busa shi. Riga babu busa To yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Rulwani Ibrahim London Wuba Adamawa, inda yake cewa Salam boa Hausa. Ficewar wasu 'yan jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar adawa bai zo mana da mamaki ba, ganin cewa duk waɗanda suka fice daga jam'iyyar ba su neman ci gaban ƙasar. sai sako na gaba inda ya fito daga hassan dogon faci ba tsari inda yake cewa sanya hannu akan shimfiɗa bututun man fetur daga nijar zuwa najeriya da shugaban mu muhammadu buhari da shugaban ƙasar nijar muhammadu isuhu suka yi ya yi daidai domin aikin zai taimaka wa al'ummar najeriya da ma na nijar gaba ɗaya muna fatan allah ya sa alheri sai sakon malam hussein dango ta kasuwa daga jihar yobe inda yake cewa salam boa hausa don allah ku gaya wa wannan 'yan majalisun najeriya waɗanda suka fice daga jam'iyyar apc zuwa pdp da su sani cewa ficewar tasu ba zai hana shugaba muhammadu buhari sake zarcewa ba a zaɓe mai zuwa don haka sai mu ce allah raka taki gona. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai. an kashe akalla mutane 31 kana wasu 40 sun jikata a wata fashewa a rumfar zaɓe a kudu maso yammacin pakistan a yau laraba bayan wasu sa'o'i da fara kada ƙuri'a na zaɓen wakilin majalisar dokoki wani babban jami'in 'yan sanda ya faɗa wa muryar amurka cewa ɗan kunar bakin waken ya kai wa taron mutane da ke rumfan zaɓe ne a kuita hari a kan babur waɗanda harin ya shafa sun haɗa ne da masu ƙada ƙuri'a da 'yan sanda da kuma wakilan siyasa kafofin yada labarai a nan amurka sun buga wani faifai a jiya talata wanda a ciki aka ji shugaban amurka donald trump da daɗaɗɗen lauyansa michael cohen suna tattaunawa akan yiwuwar biyan wata mai tallar sutura kan batun da trump da ake faɗi cewa trump ya taɓa amfani da ita kohin ne ya ɗauki hirar da suka yi a asirce a cikin watan satumban shekarar 2016 yayin da trump ɗin yake takarar neman shugabancin ƙasa lauyan kohin da ake kira lenny davis shine ya baiwa cnn wannan faifan batun haraji shine kan gaba a tattaunawa da shugaban amurka donald trump zai yi da shugaban kungiyar tarayyar turai mai zartarwa jean claude janka a yau laraba sai dai an samu kuma akalla mutane goma sha tara aka tabbatar da mutuwarsu a sanadiyar gocewar dam a kudancin laos Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba ya koma kiri. Da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau. Safina ta sada so dangi ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.